ويكفروا الله أكبر الله لمن اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليكم السلام عليكم Salamu alaikum jama'a ‘yan uwa musulmi, ga wani bawan Allah ɗan uwanku yana cikin wani yanayi na rayuwa, yara ne da ni almajirai wanda nake koyarwa, ina cikin yanayi ina buƙatar taimako ina buƙatar agaji, nauyin da yake kaina Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai na isa ne. kuma kowa ya riga ya san wannan yanayi na wannan rayuwa da ake ciki babu wanda baya buƙatar taimako a samu wani bawan Allah dan Allah dan annabi wanda zai sayo min leta hais a rinka kawo min balas ko a kori kura kanta ko kuma a taya ni da wannan nauyi da yake kaina a taimaka min a agaza min a dubi girman Allah ba dan ni ba ba dan halina jama'a a taimake ni ba dan ni ba ba dan halina ba ina cikin wani yanayi idan na muku ƙarya Allah yana jina, yana ganina. na idan ne muku ƙarya Allah ya saka da alkhairi na gode madalla Allah ya saka da alheri a taimake ni ina cikin wani yanayi na rayuwa ba sai na rantse muku ba na gode madalla Allah ya saka da alheri na gode malam Allah ya saka da alheri a taimake ni ina cikin wani yanayi ba sai na rantse muku ba a taimake ni ran ya dade na gode malam Allah ya saka da alheri na gode madalla na gode madalla na gode taimake ni a taimaka min ina cikin wani yanayi a taimake ni a sai min leta heinz a rinka kawo min gwalas dan Allah ku taimake ni ko a sai min a daidaita sahu keke na bet a rinka kawo min gwalas Allah shine shaida duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi duk wanda ya rufa wani asiri Allah zai rufa masa asiri a taimake ni dan Allah ba dan ni ba ba dan Halila ba ina cikin wani yanayi na rayuwa ina cikin jalali da jalala ya jama'a ku taimake ni in uwa musulmi a taimaka mun a taimaka mun a taimaka ni a taimaka mun jama'a السبيل ولا innal mubazzirina kanu ikwana shayadina wa kana shaydana li rabbihi kafura wallahi duk abin da kuka taimake ni da shi ba almubazzaranci zan yi da shi ba ina cikin wani yanayi ina buƙatar taimako ina buƙatar agaji ina buƙatar a agaza min duk wanda ya agaza wani Allah zai agaza masa ba ni da yadda zan yi ba sai na rantse muku ba duk wanda ya bayar akwai inda zai je ya karba inda ya kuna